تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يذله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم ۖ فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونكر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ۖ ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجا للناس الذين يأمرون بالمعروف وينحون عن المنكر من يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيده ikiwani fillahi wa akhawati fil islam uhayyukum bi tahiyatil islamiyatil karimatil fadila tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a farfajiyar wannan makaranta ta sunna a cikin wannan gari na mahuta yan dume local government a kuma cikin wannan jiha ta katsina <clears throat> ba don komai ba sai saboda gabatar da wa'azin musulunci lakca wacce aka shirya wa 'yan uwa mata jiya an yi wa'azi da daddare domin maza bisa manasaba kuma sai aka ga ya kamata mata su ma a shirya wata lacca da ta shafe su yau da safe domin watakila tunatar da su wani abu da zai shafe su to ina addu'a wannan taro namu Allah ya sa masa albarka kamin na iso na samu maluma suna gabatar da wa'azi ina addu'a Allah ya saka musu da alkhairi ba dogon wa'azi zan yi ba domin a yanzu haka muna kan hanya zuwa katsina inda cikin amincewar allah za a gabatar da program yau da daddare akwai bukatar mai isa kan lokaci a dan huta kamin fita wa'azi sannan kamar da nake faɗa jiya mun fito daga wata doguwar tafiya ta da'awa inda daga can na dan samu wata mura hakan nan na taho tare da ita a sanadiyar wannan watakila abubuwan da zan faɗa ba za su zama masu tsayi kwarai da gaske ba ina addu'a abubuwan da za mu faɗan Allah ya sa su yi ta'asiri a rayuwar mu su canja halayenmu daga lokacin da mace ta yi aure aka ɗaura mata aure da mai gidanta abinda hausawa ke cewa aka shafa fatiha domin shafa fatihan ba shine daurin aure ba islamically idan wayannan rukunai na aure suka tabbata aka zo kan rukuni na ƙarshe wanda ake cewa siga aka yi siga a musulunci aure ya dauri ko an yi addu'a ko ba yi addu'a ba amma ita addu'a akan yi ta saboda neman albarka na'am to yayin da mace aka ɗaura mata aure da miji to a musulunci mijin yana da haƙoƙi guda goma sha biyar a kanta yana da haƙoƙi guda nawa goma sha biyar a kanta akwai buƙatan mata ku natsu sosai ku fahimci waɗannan haƙoƙi yayin da kika ba mai gidanki waɗannan haƙoƙi to a musulunci kin yi abin da Allah ya ɗora miki abin da kike jira kawai ƙiyama ta tsaya ki tafi aljanna iya abin da kike jira kenan domin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iza sallatil mar'atu kamsaha wa samat shaharaha wa hafazat farjaha wa ta'at ba'alaha qila laha udkhuli min abuwa bil jannati shi'iti annabi ya ce idan mace ta yi salloli guda biyar ta yi sallar asuba ta yi sallah a zahar ta yi la'asar ta yi magariba ta yi isha ba ta yi wasa da su ba ramadan ya zo ta kiyaye azuminta na ramadan ba ta yi wasa da shi ba ta kiyaye farjinta ba ta zama mazinaciya ba sannan ta yi wa mijinta biyayya ta ba shi haƙoƙinsa annabi ya ce in ƙiyama ta tsaya allah zai sa a kira ta a tsaye da ita a bakin aljanna a buɗe ƙofofin aljanna gaba su guda takwas a ce mata ki zaɓi ƙofar da ta miki ki shiga aljanna ta wannan ƙofa to kenan sallah alhamdulillahi ana ƙoƙarin yi azumi ana fafatawa mata da dama sun zama kamammu Allah ya ƙara musu kamewa inda gizo yake saƙa shine ya ake zama da mai gida nan ne matsala take yawanci a nan aka fi samun tsalle a cikin jumping Allah ka ba mu ikon kiyayewa na'am wasu haƙoƙi ne waɗannan haƙoƙi guda goma sha biyar haƙi na farko shine a ta'a a ta'a biyayya ga miji miji shine oga a cikin gida shine boss wajibi a masa biyayya idan ya bada umarni a bi umarnin da ya bayar ba sani ba ko an gane wannan na'am duk yadda mace take da kirki yan uwan miji suke yabata mata suke yabata kowa na yabata sai aka yi rashin sa'a miji bai yaba ba saboda ba ta yi masa biyayya to wannan mata ba a kiranta mata ta kwarai duk wannan yabo da ta samu aikin banza ne saboda alkur'ani mai girma ya ce fasalihatu qanitatun fasalihatu qanitatun hafizatun للغيب بما حفظ واللاتي تخافون نشوزهن فإغوهن واهجروهن في المضاجع واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أضعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا واي إن الله كان عليا كبيرا الله ما دوكين سركي يشي فالصالحات قانتات واتو مبتدا ني ده كبر فالصالحات mata na kwarai nagartattun mata Allah ya ce qanitatun ay muti'atun sune masu biyayya ga mazajensu duk kirkin ke idan baki wa miji kirki aikin banza ne akwai mata masu kokarin kyautata alakar su da yan uwan miji uwar miji a kyautata mata yayi miji a kyautata musu kannan miji a kyautata musu amma shi ko miji a gasa masa aya aka yana faruwa ko baya faruwa idan ya yi magana sai ka ji su goggo da su yafin do ana Allah sarki yarinya mai hankali irin wannan wacce tunda ta zo gidan nan mukan su ba su san wani irin bala'i take gasa masa a cikin ɗaki ba to wannan yana da hatsari kwarai da gaske na'am abu ne mai kyau ke kyautata wa 'yan uwan miji amma ki sani wannan kyautatawar mai gida shi fi kowa cancanta fasalihatu qanitatun saboda haka duk sanda miji ya bada umarni a cikin gida wajibi ne on the support ki mishi biyayya ba sani ba ko an gane wannan sai dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi yadda za a yi wannan biyayya ya za a yi ta annabi ya ce inna ta'atu fil ma'ruf ana cikin biyayya ne ana yin biyayya ne cikin abin da shari'a ta yarda da shi kenan duk yadda aka ce ki yi mijinki biyayya in ya umurce ki da ki saba wa Allah zaki masa biyayya ba zaki masa biyayya ba duk yadda kike son mijinki kike kyautata mashi sai ya ce yana so ya kwanta da ke alhali kina jinin al'ada sai ki ce masa to yanzu ka tsallake iya huruminka yanzu ka shiga hurumin Allah Allah yana gaba da kai wannan dokar ka zo inda ake cewa no go area anan ba za a daga maka kafa ba ba za a saurare ka ba ina fata an gane wannan na'am yace yana so ya kwanta da ke ta inda Allah bai amince ba ba za a saurara mashi ba na'am ya zo da abokansa a cikin gida ya ce sai ki kwalliya ki fito ku zauna a yi hira a yi taɗi ba ki sa hijabi ba yana so ya nuna musu ya auri kyakkyawar mata za a saurare shi a nan ba za a saurare shi ba za ki je anguwa kin sa dogon hijabi ya ce wani irin hijabi ne haka har ƙasa sai ka ce za ki je limanci ki dan samu ta yani gantali ki dan ɗora kan ki mun fita tare za ki saurare shi ba za ki saurare shi ba idan ya kawo kaset na batsa ya sa muku a video ko a dvd a cikin gida ya ce sai ki zo a zauna tare da ke a kalla za ki zauna a kalla tare da ke ba za ki saurare shi ba abin da nake so na nuna muku shine wannan biyayyar da aka ce ku yi wa mazaje tana da control ba a yi wa mai gida biyayya a cikin sabon wa a cikin sabon Allah madaukakin sarki ina fata an gane wannan amma ba a cikin sabon Allah ba to wajibi ne a yi wa mai gida biyayya wannan shine haƙƙi na farko da miji yake da shi akan wa akan matarsa Haƙƙo ta'a Haƙƙi na yi wa mai gidan da'a da yi masa biyayya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da a ce mai gida Allah zai jallabe shi da wani ciwo na ƙuraje, ƙurajen suna fashewa suna zubar da ruwa da ɗiwa, a ce matarsa ta sa harshenta ta tanda wa'annan ƙuraje gaba ɗayansu annabi ya ce ba ta gama ba mai gidan haƙƙinsa ba wannan shi zai nuna miki cewa haƙƙin yi wa mai gida ɗa'a da biyayya sai dai ki yi abin da kika iya inda kika gasa muna neman Allah ya gafarta ya cika miki lada na'am haƙi na biyu shine hizzuhu kiyaye mutuncin mai gida kiyaye me mutuncin mai gida ya mace za ta kiyaye mutuncin mai gida hanyar da mace za ta kiyaye mutuncin mai gida ƙa'ida ta farko ta kare kanta kar ta zama mazinaciya duk mutumin da matarsa ke da zina yana da kima a wajen mutane wanda ya zina da matar ka? in kuka haɗu akan hanya yake kallon ka yana ganin ka wani sauna kira mani shashasha in ka kaga sakare ku taho tare kenan ka'ida ta farko bala'i ya gama zama bala'i a ce mace ta yi zina ko bata da aure to balle kuma a ce matar aure ce bala'in ya ƙara dubulin kenan ya ku mata ku ji tsoron Allah ana samun wannan matsalar ta hanyoyi da dama na taɓa faɗa muku a kano wani fasiki ya zo kan hanya ya ɗauki wata fasika ya je kwana da ita a hotel ya zina da ita kuma ta mutu a hotel ɗin a hotel ɗin ta mutu kun saboda abun ban tausayi ya buga wani dpo na 'yan sanda waya abokinsa dpo ya zo ya faɗa masa ga abin da ya faru mutumin likita ne DPO ya ce me kake tsammani ya kashe ta ya ce a kowani turare da ta fesa mai karfi kamin mu kwanta watakila tana da asma za ta iya samun attack aka ɗauko jakarta aka bincika aka samu hansa ɗinta aka rinka kiran wayoyi wani abun mamaki sai aka samu matar aure ce ta sa katon hijabi ta yi bankwana da miji za ta je anguwa za ta je gidansu ashe ƙarƙashin hijabin ta sa wando jeans da wata t-shirt ta ɗame jikinta ta tsuke tsukewa ta matse matsewa ashe abin da ya saura kai ta kabari ya tsuke ta ya matse ta abin da kawai saura ke kuma bayan wannan wani abin tausayi da uwarta da ubanta mijin saboda bakin ciki ko sallar jana'iza ta bi halarta ba ban ce muku yar wuta ce ba amma dai ai kaga in ba wata rahamar Allah ba wannan ta yi mummuna cikawa da kyar in ba a ganta a jahannama ba baki san yaushe zaki mutu ba wace irin lalacewa ce kina da miji ki je ki zina lalacewa ta gama kaiwa ƙarshe yana da hatsari idan mijinki ba zai iya kare sha'awar ki ba akwai ka'idoji na shari'a da shari'a ta aje da za a bi a sama miki lafiya ki je ki aure wani amma ba dalili ba ne saboda miji bai da lokacinki ki ci gaba da zama da shi kuma ki ta zina a waje saboda shi babu matsala akwai wani matar ta auri miji da ya jarrabu da zinace-zinace a waje sai ta ce to tun da yana can yana yin harkar shi nima bari in je in yi tawa shi kenan ya zama 1-1 maimakon 1-0 ya zama dan wuta sai kika ce kima bari ki zama yan wuta riba mai kika ci riba mai kika samu akwai wanda matan mata masa wa'azi ta ce idan ni kadai na maka kaɗan Allah ya buɗa maka ka ƙaro mata guda uku mu zama hudu ni na amince ya ce shi bai niyyar ƙara aure ba ba mai sa shi ƙara aure saboda bai niyyar tara yara ba kuma zina da yake ba zai daina ba amma ita ya bata garanti ita ma ta je duk saurayin da ya mata ta yi zina da shi ba zai hana ta ba wallahi baiwar Allah da kanta ta kira ni a waya take gaya mu wai shi ya bata garanti ta je ta yi zina ta bata da bai da matsala shi na ce to in kika biye masa ke makin kin zama yan wuta kenan ta ce ya zan yi na ce in kin ga za ki iya zama da shi ki ta addu'a da nasiha ko Allah zai gyara maki ki ci gaba in ba za ki iya ba ki samu iyayenki da magabatanki a zauna a dubi matsalar ko ya gyara ko a ɗau mataki ya ku bayan Allah da kin je kin yi zina kin gama da mijinki kin zubar da mutunci shi ba sauran ne da yake da shi akwai mata da yawa da ke zina da yaran gida wanda mai gida ya dauko yana mata wanki da share-share da goge-goge kuma sai ta rinka zina da shi akwai masu zina da direbobin gidan musamman irin gidajen masu hali din nan dama shi bai da lokacin ta kullun yana can harkar kasuwar shi ko harkar gwamnati amma ya saya mata mota kuma ya kawo direba ya aje mata to shi direban aiki biyu zai rinka yi bayan ya gama tuka motar ita ma zai dan tuka kada bala'i ya zama bala'i ko bai zama bala'i ba akwai masu zina da abokan miji abokin miji tana zina da shi bala'in ya yi yawa kwarai da gaske Allah ka gafarta mana to ki kame mutuncinki baki yadda wani namiji ya taba jikinki a matsayinki ta ya mace ba wannan kare mutuncin miji ne haƙƙi ne da yake da shi a kanki yana daga kare mutuncin miji kada ki ba wani izini ya shigo cikin gidansa ba tare da izinin shi ba duk wanda miji bai amince ya shigo cikin gidanki ba to karki kuskura ki ba mutumin dama ya shigo cikin gida karki kuskura kina waya da abokansa ana taɗi akwai macen da duk abokan mijinta ba wanda bata da waya shi haka nan kawai za ta buga masu waya a zauna ana taɗi ana kyalkyalewa da dariya mai gidan nan yana ina mutumin mutumin a yi bayanan kasan shi ba zama yake yi ba to me ya kawo kasan shi ba zama yake yi ba wannan duk zubar da mutunci ne da mata suke yi ina ruwanki da abokin miji mijin ke aurenki ko abokansa ke aurenki me alaka ki da su me alaka ki hansa dinki wayar kattin banza da wufi akan titi kuma kina waya da su akwai wacce zaka samu tana waya ma da tsohon saurayinta tsohon saurayinta tana waya da shi musamman yan mata da aka yi wa sabon aure dama ba shi kaɗai ya neme ta ba akwai waɗanda suka nan neme ta tana da wayoyinsu saboda haka tana gidan mijin kuma tana communicating da su har tana ya dan ladi ka turo min kati mana ya ce to ba matsala zan turo miki na 400 ha ba 400 da san da muna waje ai na 15 kake turo mu to ai yanzu ko na 75 Allahu akbar ka je wata shigantaka wata na gidan miji wata na jiran kuma saurayi wai turo mata kati mata ku ji tsoron Allah wannan duk zubar da mutuncin mai gida ne yana daga kare mai gida ke kare dukiyarsa karki bari a yi almubazzaranci da dukiyar shi duk wannan yana cikin hirzuhu kare mutuncin mai gida wannan haƙƙi ne da yake da shi a kanwa. a kanki ki tsaya tsayin daka mun taɓa zuwa asibiti na ga wata baiwar Allah na haɗu da yana mata addu'a ba ta da lafiya tana da hawan jini ana so likita ya ya auna jininta ya ga ya hau ko bai hau ba idan likita ya dauko wannan dan abin da suke daurawa da ya hannun hannunta sai ta ja da baya karshe ta ce wallahi a nemo nas macoce za ta auna ta in ba haka ba tana tsoro in ya kama jikinta tana jin kaman za ta mutu saboda ita ba da namiji da ya taba taba jikinta ita ba za ta yi amincewa da wannan ba ta da lafiya ne ba yanzu wannan akwai da za ta iya zuwa ta zina ya ku bayan Allah mata ku ji tsoron Allah babban abin da ke jefa ku cikin wannan halaka neman duniya duniyan nan ba ta da tabbas ran da kika mutu kabari za a kai ki duk ki nan anan za a bar su wannan tarkace da kika tara a daki bera yana yin bacci a ciki duk anan za a bar su ba wanda za a kai ki kabari da shi Allah ka gafarta mana mun samu abubuwa guda nawa guda biyu haƙi na uku da mijinki yake da shi a kanki miji yake da shi a kan mata shi ne an ta ta zayyana lahu ta rinka masa ado da kwalliya a cikin gida ta rinka yi masa me ado da kwalliya a cikin gida ana so mace ta zama mai tsafta da kwalliya wata za ta ce tsafta da kwalliya ai duka abu ɗaya ne ba ɗaya ba ne akwai bambanci tsakani akwai abin da ake cewa tsafta akwai abin da ake cewa me kwalliya abubuwa ne guda biyu wanda mai gida sai an haɗa masa wayannan abubuwa guda biyu kamin a gamsar da shi abin da ake cewa tsafta shine kau da datti daga jikinta ko daga tufafinta ko daga ɗakinta ko daga tsakar gidanta ko daga kicin ɗinta ko daga banɗakinta ko ina a gan shi kwas-kwas an gyara shi wannan shine abin da ake cewa mai tsafta shine abin da ake cewa tsafta idan gidanku babu ruwa sosai ki wanka sau uku a rana idan ana da matsalar ruwa a mahuta idan akwai ruwa wadatacce kuma to duk yadda ta yiwu in za a yi sau goma sha uku ma ba matsala amma idan ba ruwa sosai to lalle kar a gaza yin wanka sau uku a cikin gida a yi wankan safe kamin mai gida ya farka daga barci a sha ado domin ana so a tarere shi yayin da zai tafi gona ko kasuwa ko ofis yana farkawa har kin yi wanka ke kin sha ado kina zaune a bakin gado kin gama breakfast da ya bude ido sai ya ganki dau kamar kin sauko daga sararin samaniya malamai sun ce yayin da ka tashi daga barci duk abin da idanunka ya fara gani shi zai zauna a zuciyarka a wannan yinin saboda kina so ki zama kece a zuciyarsa har zuwa rana ta fadi ana so ki wannan wanka na biyu yayin da zai dawo daga gona ko daga ofis da rana kamin ya dawo kin sake sheƙa wanka kin canja dress in ya zo ma ya ɗauka ba a yi tuwo a gidan ba bai san kin gama abinci a kan lokaci ba wanka na uku da daddare yayin da zaki je turakar mai gida to anan ake so ki kura adaka duk wani makami da kike da shi da mai cin gajeren zango da mai cin dogon zango duk a lokacin za a bullo da su mijin da yawon irin wannan matar za ka ga yana alfahari da ita yana jin daɗin zama da ita a samu tufafinki babu datti akwai wacce da ta fito kicin haka take zuwa wajen mai gida yadda ta fito daga kicin ta ɗebi hayaƙi zaninta nan albasa nan attaruhu nan kanwa nan talge nan markaɗaɗɗa kuka nan kafi zabuwa nan tana hawa kan gado zai ji wani bala'i ya tinkare shi zai ji wani walhamhamatu da hamhamatu waltukuki da tukuki shi da kansa za ga yana ja da baya tana matsowa yana matsawa tana matsowa in ta hada shi da bango ya zama na a sabar hun musibatu wannan ta yi adalci ta yi wa mai gida adalci ta yi wa kanta adalci ku ringa koya wa 'ya'yanku tsafta da kwalliya tun kamin su je ɗakin mai gida idan kuka basu ba kuma su training ba to in sun je sai sun sha wahala kamin su iya amma idan an koya mata tsafta to za ka ga tufafinta cikin tsafta jikinta a cikin mai tsafta yadda musulunci yake bukata kenan malamai sun ce tsafta wacce tafi muhimmanci a wajen mace ita ce tsaftar jikinta daga tsaftar jikinta sai tsaftar tufafinta daga tsaftar tufafinta sai tsaftar ɗakinta daga tsaftar ɗakinta sai tsaftar kicin ɗinta daga tsaftar kicin sai tsaftar bayan ɗaki daga tsaftar bayan ɗaki sannan tsaftar tsakar gida haka maratib na tsafta suke duka wa'annan ana so ki lura da su na'am to menene kwalliya abinda ake cewa kwalliya shine mai da abu yadda zai iya kayatarwa idan mace ta yi wanka ta yi tsafta idan ta shafa mai mai ƙanshi ta fesa turare ta yi wa jikinta kwalliya in ta shafa gazar da hoda da fankeke da barbada kumatu da dangwala goshi da jagira da jalebe ta yi me ta yi kwalliya shi wannan ba tsafta ake kiransa ba wannan bayan an gama tsafta ake yin shi shi sunansa kwalliya idan ta wanke rigarta da zaninta da ɗan kwalinta ta yi abin da ake cewa tsafta ya za ta yi kwalliya yadda za a ɗaura zanin ya ƙayatar idan miji ya kalli yadda ta ɗaura ya ga kamar an ja layi da rula ba wai ya yi wani bakin aku haka sai ka ce wata wacce ta fito daga ina ne zan ce ban sani ba yadda za a sa rigar ta kayatar yadda za a daura dan kwalin a kashe dauri ya kalli kudu maso arewa mai gida ya kalla ya ga abun ya kayatar wannan shi ake ce me shi ake ce kwalliya idan aka share daki an masa mai tsafta ya za a yi wa daki kwalliya a daki komai akwai inda nan ya kamata a ajin shi to idan aka shigo ɗakin aka samu ɗakin murattab tsintsiya da abun kwashe shara inda ya kamata aje su faka nan aka aje su dustbin kwandon sa datti a ga inda ya kamata a same shi nan yake takalma inda ya kamata a same su nan aka aje su zanin gado an shimfiɗa shi da kyau an jera fululluka yadda ya kamata a jera su komi an aje shi inda ya kamata aje shi wannan ya nuna ɗakin an masa me ɗakin an masa kwalliya da da aka share shi aka goge leda tsakar ɗaki wannan tsafta ce aka yi da aka wanke zanin gado tsafta ce aka yi da aka shimfiɗa shi da kyau ya bi gadon kamar tare aka yi su wannan kuma an masa me an masa kwalliya komai a ɗaki akwai inda ake aje shi to a same shi a wurin mai gida ya kwanta kan gado sai ya ji wani takalminsa ko ba shi a kan gadon yana suka masa kunkumi an aje takalmi inda ya kamata aje shi ba aje shi inda ya kamata aje shi ba mai gida ya shigo tsakar ɗaki sai ya tuntuɓe da po wanda yara ke kashi a ciki na'am an aje po inda ya kamata aje shi ba aje shi inda ya kamata aje shi ba ana so a samu ɗakin ki murattab ba a samu ɗakin gashi an share shi amma tarkace ko ina a watsi cikin ɗakin ba tsari ba ke kina cikin mata sa karkaru mijinki ya cancanci a shirfiɗa masa tabarma a kofar gida ya zauna mu rinka zuwa muna masa jaje muna ashe abin da Allah ya kaddaro kenan yana to ku tiya ni addu'a Allah ya fidda ba sani ba ko an gane wannan kicin ɗinki a same shi murattab Banɗakin ki a samu kin share shi murattab inda ya kamata aje soso an aje shi inda ya kamata aje sabulu an aje shi akwai matan da ya ake aje sabulu da soso a banɗaki ma ba su sani ba sai ka je ka samu da sabulun da sosan a cikin kwandon wanka guda ɗaya sosan a jiƙe, an ɗora shi akan sabulun ya jiƙe sabulun sabulun ya zama labuta lagube maimakon sabulun ya sati biyu a sati ɗaya sai ya narke saboda kullum haɗe yake da soso jikake ƙwararriya in ta gama wanka sai ta wanke soson ta kaɗe shi ta samu wani wuri ta rataye shi shi kaɗai sabulun ƙato a tuɓe sai ta bashi a cikin kwandon wanka sai ya bushe sai kaga sabulun zai ɗau lokaci mai tsawo ana amfani da shi abinda nake so sai kun ba 'ya'yanku training na ya ake tsafta sannan ya ake me ya ake kwalliya domin haƙƙi ne mace mijinta yake da shi a kanta ya zama tana masa tsafta da kwalliya a cikin ɗaki amma mu yanzu wasu mazajen abin ban tausayi namiji ya je buge-buge so yar atamfa ya kawo amma matar ba za ta sa ba sai za ta je anguwa in dai kaga ta dauko kujera ta zauna ta dauko dutsen goge kaushi tana goge diddikin ta to kada ka raba ɗaya biyu in Allah ya biki za ta ci in ka ganta tana kunshi a kafar ta to in Allah ya akwai biki in ba haka ba haka za ta bar kafar sai ka ce kafar katu kafar mace an santa da lalle an san kafar mace da lalli ɗabi'a ce ta matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma wata rabon da kafar a mata lalli to da yake bamu daɗe rabon mu da sallah ba wata kila ta yi lallin sallah sai kuma Allah ya kai mu karamar sallah ta Ramadan mai zuwa na'am na san akwai matsala da dama daga mazaje ba su damu da saya wa matan su kayan kwalliya ba wani bai damu da saya wa matarsa sabulu ba wani bai damu da saya wa matarsa turare ba wani bai damu da saya wa matarsa lalle ba wani kuɗin kitso ma bai iya ba matarsa sai dai ta san yadda za ta yi na'am muna musu wa'azi Allah ya ba su ikon gyarawa amma abin da nake so ku yanzu na karantar da ku a matsayin ku na mata duk yadda damar da kuka samu ta ya za ku gyara jikin ku ku gyara kanku ku kimtsa kanku domin mai gida ya zama kun ɗebe masa kewa ku yi in ba haka ba a karɓe muku miji abu ne mai sauƙi maza da yawa baƙin cikin iyali ke sa su ƙara mata ko ba haka bane akwai wanda matar ta sa kullum wani ragajam a cikin gida ya ma rasa yadda zai daita sai aka ce ka karo mata sai je wa amarya uwar gida ta je an amarya nan take ta goge kaushi ta yi sabon kunshi ta tsefe kai aka wanke aka daddana masa omo aka goge aka sayo man shafawa aka je aka yi sabon kitso ta shafa mai a tamfar da bai taba ganin ta sa ba wacce ya siya mata ta ɗauko ta sha kwalliya ta sha make-up ta gyara ɗaurin ɗan kwali irin na zamani suka zauna a falo ita da amaryar da mai gidan ya shigo da ya kalle ta da kyar ya gane ta bai taɓa ganin ta haka a gidansa ba da ya kalle ta ya kalle amaryar sai ya ga tafi amaryar kyau ashe bata masa lokaci ya kai bai niyyar aure ba ta sashi ya yi shiru ya kalle ta ya ce ta asubi ta ce ya kake kallo na kan baka sanni ba ya ce yanzu da Allah dama haka kike sannan dan cin zali kika sa ni na ƙara mata Allah ya isa kin cuce ni kin cuci kanki yanzu wannan da tana lura da kanta zai mata kishiya wa ta sai kishiya da kanta ta biya har ta bada la'ada ita ce ta saya kuma sai an zo ta ta kumbura baki wannan shine matsalar Ka ga yara na ta bol da butar mai gida a cikin gida in ya ce ya dai buta ta ana bolle taka to ya kake so in yi yaran zan kora ko menene to ya na iya da su to ni billahi lazi kai kaman baka san hali yara ba amma da ta ji labarin zai amarya ba ma tsohuwar buta ba sabuwar buta za ta saya mashi kuma yaro bai isa ya zo kusa da butar ba ta sai da akuya ta ta sai sabuwar da tsakar daki ta canza zanin gado ta sai sabon labule ta saka sannan ta fara wanka wai ita yanzu tunda amarya za ta zo bari ta gyaggyara ta kikkin aikin makara too late to cry when the head is cut off wallahi ko bai miki amarya ba tana yi waya zama ki riga shi mutuwa ko ba haka ba ran da ya auro wata sai ji kamar ranar ya fara aure yar addu'ar arziki da zai miki mata amfani ki a lahira sai gagare sai zama auren ba ma guje ya auro matarsa sun dade tare ga ta kazama ga rashin biyayya ga murguda baki ga kallon hadarin kaza ga iya shege ga fita ba izinin mai gida ga bakan magana ta iya da karin magana kun san mata matsala ku kun yi bala'i iya karin magana idan ta shiryo wani karin magana ta har hado ta har hado in ta danna maka sai kai sati guda baka manta ba na rasa a wace makaranta kuke zuwa kuna karantuwa ni da na san ba islamiyya aka koya muku ba a islamiyya a koya mata arba'una hadisi ta koma gida ta yi arba'una tsaya rannan sai ta mutu sai ya sake amarya sai kuma ya dace ga tsabta ga biyayya ga kwalliya ga girmama shi sai lokacin ma ya gane yaya maza ke rayuwa da mata shi bai sani ba ku sa abin da ya faru ita matar da ta mutu tsotsai da ya haukanta a cikin gidan aka mata kabari kawai sai ya je samo ta kato sanda sai aji sai dare yayi sai ya dau sanda sai ya zaga inda kabarin ta yake ya ce matsiyaciya ashe cuta ta kai shekara goma sha wani abu ba sani ba sai ya daga sanda ya dubi kabarin sai ya shirga mata kamar sa uku sai ya sake dawa ya ce farawa akai Allah ya kai mu gobe zan kara dawa yanzu wannan zai mata addu'a arziki me yasa bata kyautata masa ba bai ji daɗin zama da ita ba saboda haka ya ku bayin Allah ku yi kokari ku ga kun kyautata zamantakewar ku da mai gida domin samun nasara gaban Allah mun samu haƙoƙi guda nawa guda uku haƙƙi na hudu Allah ta kuruja min baiti ha illa bi iznihi kata yadda ta fita daga ɗakin ta sai da izinin mijin kar ta fita akwai mata masu satar tafiya a unguwa. tana nan ita barauniyar hanya ce da mai gida ya fita ita ma yi me ta fita a haramun ne ki fita daga gidan mijinki ba da izinin shi ba kuma ba sanar da shi aka ce ki ba ki nemi permission request not notification not just for your information akwai mata da sanarwa suke yi ba izini take nema ba kawai suna zaune suna tadi ta ce ab kada in manta gobe zan je gidan talatu daga nan in wuce gidan asibiti ta asibi an ce mun ta haihu daga nan in leko karime to in naga yana da lokaci sai in bi ta wajen su ta sallah yanzu wannan tana neman izini ne tana ba shi labarin program ɗin da ta shirya ne islam bai da wannan ba to wannan ma mai dama dama ce akwai wacce sai dai mijin ya ci karo da ita tana fita shi yana shigowa gida a zaure za su yi karo tana kokarin ta bangaje shi yana talatu yaya tana da Allah ba nori sauri nake ta asibi aka aiko ba ta da lafiya ka san tare muka wasan kasa ban wasa da abin da ya shafe ta ko haihuwar yaran nan ta kawo min zani da rigar yara guda biyu da saboda haka ni ba nori sauri nake yi ban magani sosai tunda aka ban labari ka duba dan makullin dakin yana kan windo ka laluba a hankali kai ya fada ciki ni tsakaninku da Allah akwai su ko babu wannan haramun islam bai da wannan ba idan za ki fita daga gidan mijinki ki nemi izini wajen mai gida an gane wannan karatu kuma inda kika ce za ki je kada ki wuce wurin daga wurin bakin ki kanin kafar ki kamo hanya ki dawo gida in ba haka ba kina cikin la'anar Allah da la'anar mala'iku Allah ka gafarta mana mun samu guda nawa eh mun samu guda hudu na biyar Allah shi sirrahu katta yadda ta tona asirin gidanta a wani wuri katta tona asirin gidanta a wani wuri akwai wacce duk abinda ya faru a gidan sai ta je ta fada uwarta musamman ma yanzu lokacin hanset da dan wani abu kiris ya faru sai ta buga uwarta ta buga wa kawaye ta gaya musu abin da ke faruwa ni billahi lazi gidan nan abinda ake ya ishe ni haka yanzu jiya ban gaya miki bane kaza kaza kaza akai to yanzu ma kin gani ita kullun asirin gidanta yana kan hanya akwai abin da ba ku gane ba idan kika samu sabani da mijinki kar ki yadda ki gaya wa mahaifinki da mahaifiyarki ki daure ki danne kin san dalili na'am tana yiwa ya miki laifi ya baki haushi sai kika buga kika gaya masa ku mata kuna da saukin hucewa kuna da saukin hucewa za ka ga mai gida da miji an yi rigima da rana kamar a yi dambe a yi naushe naushe watakila ta yi ni ma tana kuka dare na yi kuma sai ka gansu kwance kan gado ɗaya ana taɗi ana dariya har ta manta yana faruwa ko baya faruwa to ke abin da aka yi miki na ɓaci rai za ki iya fidda shi daga ranki ki manta ki dawo kuna zaune lafiya da mijin amma mahaifiyarki da kika gaya mata saboda ƙaunar da take miki bakin cikin yana nan ranta ba zai taɓa fita ba mahaifinki in ya ji bakin cikin yana nan aransa ba zai iya fita ba ke kin mamanta da harkar kin zo kina ta shagalinki da mai gida ita kuma tana can jininta yana nema ya hau saboda ke kin kware ta ko baki kware ta ba mata da dama suke kashe iyayensu ba tare da sun sani ba ke kika jawo tsohuwa hawan jini baki sani ba ke kuma har kin manta kuna tafawa da mai gida saboda ya sayo miki kilishi dama ga ki da kwadai sai ka ce mayya karke yadda ki tona asirin gidanki a wajen wani asiri wanda ya fi kowanne hatsari ku saurara asiri wanda ya fi kowanne hatsari abin da ya faru tsakaninki da mai gida bayan kun kulla ɗaki kun sake labule duk abin da aka yi a daidai wannan lokaci haramun ne ki da labari akwai wacce ko kwanciya ta da mijinta sai ta buga wa kawata waya ta gaya mata kuna so ku ce mun baya faruwa ina faruwa akwai wacce ma ita za ta bugu waya ta ce ke mutumiyar ta waya haka yi ta ce wallahi baki sani ba haramun ne menene haramun ne kar ku dauki matsalar da sauki bari karanta muku hadisi guda daya wata rana an yi sallah a masallacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kun san masallacin annabi mata suna zuwa mata suna baya maza suna gaba bayan an gama sallah annabi sai ya tashi ya ce ya ku mata a cikinku akwai wacce za ta shiga cikin ɗaki ta aikata wani abu da mijinta sannan ta fito ta faɗa wa ƙawayenta labari mata suka yi tsit ba wace ta yi magana annabi ya ce ya ku maza shin a cikinku akwai wanda yakan shiga ɗaki da matarsa ya aikata wani abu da ita sannan ya fito waje yana ba abokansa labari don a maza ma akwai wayannan karo kasan sakare na ƙarshe ke maza suka yi tsirba wanda ya magana akwai wata yarinya ƙarama sai ta miƙe hata ya raha rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ganta da ta miƙe ta ce ya rasulallah wallahi innahum la yatahaddasuna wa innahunna la yatahaddasna ta ce ya manzan Allah wallahi mazan suna ba da labari matan ma suna ba da labari muna ji to yarinya ce karama kun san yaro da tonan silili sai annabi ya ce kun san misalin wanda ya aikata haka sabai suka ce Allahu wa rasuluhu alam annabi ya ce misalin wanda ya aikata haka kaman shedan ne ya samu shaidaniya kan hanya ya zina da ita mutane suna kallo duk da kuka ɗauki bala'in ya wuce nan sirrin shimfiɗa abu ne da zuciyarki kaɗai aka yadda ta aji shi uwarki ba a yadda ki gaya mata ba ƙawarki ba a yadda ba Yayi ki uwa ɗaya uba ɗaya ba a yadda ba ƙanwarki uwa ɗaya uba ɗaya ba a yadda ba zuciyarki kawai aka ce ki barwa ina aka ce a barwa zuciyarki haramun ne ki magana da kowa a duniya Allah ka ba mu ikon kare wannan mun samu nawa mun samu biyar na shidda Allah tunfiqa min malihi illa bi iznihi kada ta yadda ta ɗebi dukiyarsa ta ɗebi dukiyarsa ta ciyar sai da izinin shi ko almajiri haramun ne ke ba shi tuba ki gaya mai gida ba <laughs> eh Eh, almajiri ba yadda ke shi tuwo ba sai da izinin mai gida in ba haka ba shi za a rubuta wa ladake kuma a rubuta miki barauniya haramun ne saboda haka zauna da mai gida mai gida e eh, kasan dai sadaka tana da lada ya ce kwarai da gaske ta ce to mukan yi abinci a gida almajirai suka zo bara ina so ka bada izini in mun ga akwai hali mu rinka ɗiba muna basu sadaka yace ce to wa zai ki sadaka Allah ya miki albarka ki rinka basu to in zaki basu sau miliyan baki da zunubi lada za a yi ta kawo muku ana budget a tura miki taki a account ɗinki a tura tasa account ɗinsa amma baki sanar da shi ba ba da izinin shi ba ba da amincewar shi ba haramun ne ki ɗauki wani abu a gidanki kyauta da shi haramun ne bai halatta to akwai wacce ita duk abin da mai gida ya kyauta za ta yi da shi sai ya ga wani dan man shafawa mai kyau ya siyo da kawarta ta zo sai ta dauke ta bata ya bana ganin man shafawa nan to ya kake so ayi za a bar baki su tafi hannu biyu ne to wace ce da ta ai na siyo danki shafa ne to dan na shafa ni bali billahi lazi in ga maka ni ko a gidanmu ni ba saba da irin wannan ba mu a gidanmu duk bako da ta zo sai an samu wani abu an bata yo ai abun kunya ne a ce bako ya shigo ya fita hannu biyu to to to to to zaki sha wuta a lahira ko baki da wannan hurumin a musulunci amma idan mai gida ya amince sai ki dauka ki mai sai ki dauka ki baya duk abin da mai gida ya amince ya halatta amma duk abin da mai gida ya kawo cikin gida haramun ne ki ɗiba ki kyauta ko sadaka ba tare da amincewarsa mun samu nawa na bakwai Allah tun fi kamin mali hain labi Izinihi. kayanki <clears throat> ba a yadda ke kyauta da shi ba sai kin sanar da shi <laughs> ya mutane mahuta yau an zo da sabon karatu ko kin sai zani da kudinki ba naira saɗai a ciki ba kwaban shi da kudinki kika sa kika sai zani kina ɗaurawa kawai ran nan sai kika ɗauki zanin kika ba wata kin aikata laifi sai kin gaya mashi sai ki me kusan dalili namiji Allah ya yi shi da bala'in kishi kun gabata kuna da kishi ko in an kasa kishin namiji goma baku da kashi daya shi yasa Allah ya rufa masa asiri ce shi kar amar ango amma ki miki amarya yanzu yadda kike zaune da mai gida an ce za a karo wani su zama su biyu to ɗaya zai karɗa ya za a yi waƙatala dawudu jaluta ba su iyawa kin dauka kin ba wata za ta saka ta yi mijinta kwalliya to namiji in ya tuno da zanin ɗaure a jikin matar mijinta na kallo sai hankalinta ya sashi sai ga kamar keci bai nan fa saboda bala'in kishi shi yasa ka ce a nemi izininsa watakila duk zanuwan da kike sa ba wanda in kika sa kike burge shi kamar wannan to ba zai ji asalansa haka nan kawai ba sanar da shi kun gane karatu yadda za ku gane kishin namiji ɗaya daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina jin Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda suna zaune tare da matarsa ya siyo musu apple haka suna suna ci apple an san apple tuffa sai ga wani almajiri ya zo bara a taimaka min da abinci fi sabila ta ce almajiri zo karba akwai apple din da ta gutsura ta fara ci sai ta miƙa mashi ana miƙa wa almajiri shi kuma ya sa a baki ya fara ɓantara ya juya kanta ankara wannan sahabin ya naushe ta tawaye ta kalle shi ta ga ya canja fuska gaba daya yanzu nan suke tadi suna dariya ta ce mai gida lafiya daga na yi sadaka da apple ba kai kake karantar da ni da sadaka ba kai ka koya mun kai ka ce in rinka Ya ce kwarai ni nace ki rinka yi amma kin sai ni kika samu matsala ta ce a ce da da zaki bashi apple din ki dauki apple lafiyayye wanda wanda baki gutsura ba ki bashi da baki da matsala yanzu apple din da kin riga kin gutsura ne hakoranki sun taba apple din kin gutsura ga zane-zanen hakoranki a jikin apple din yawun bakinki nan mai gardi garari a garo ya dan taba jikin apple din sannan sai kika dauka kika mika masa daga sanda na ga ya kai bakinsa bakinsa zai taba inda bakin ke taba sai na ji kamar za a yi tashin duniya ban san sanda ba fa bakinsa zai taba bakinta ba ne kuma almajiri ne ina bakinsa zai taba inda bakinta ya taba tabawa wannan kada ya haifar da bala'i a cikin gidan to da wannan ne aka ce hatta kayayyakin ki saboda wannan kishi na mai gida idan za ki yi kyauta da shi sai kin nemi izinin shi an gane wannan karatu mun samu nawa mun samu bakwai na'am na takwas Allah ta munna alaihi kar ta yi ta masa gori dan kina da dan kudi a hannunki ce fa ne kina tallafawa yan harkokin gida kikan shigo ki tallafa ran da ya baki haushi ki masa gori haramun ne duk ladar da kika samu Allah zai rusa ta ya ayyuhallazina amanu la tubdilu sadaqatikum يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر بامو مثال شيء فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين الله أكبر الله ya ce ya ku da suka yi imani la tubdilu sadaqatikum bil manni wal aza kar ku bata sadakokin da kuka yi da gori da cutarwa duk tallafi da kika yi a cefanen gida sadaka ne a wajen Allah kuma sadaka ta fi lada in zaki sadaka ki ba mai gida ya fi lada akan ki ba talakawa makwabta mai gida ya fi lada matukar mabukaci ne annabi yawa mata wa'azi su yi sadaka zainab mata abdullahi dan masa'ud. ta ce to ni ga wasu 'yan kuɗi na na tanada zan yi sadaka to kai ma ga ka talaka fakiri me zai hana ka je ka tambaye annabi in ya ba da izini sai in baka sadaka maimakon a kai kuɗin anguwa abdullahi dan masauri ya shure ce gaskiya shawara kinan tana da kyau amma ina jin kunya ba zan iya zuwa in tambaye annabi in ce ya halatta matata ta ban sadaka ba zan iya wannan ba ya amma na amince miki ke ki je ki tambayo da kanki ta ce to sai ta kamo hanya ta zo gidan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tana zuwa sai ta samu annabi yana tare da mutane saboda kunya ta mace sai ta gawara ta ya kare sa ba sai ta tsaya tana nan tsaye sai ga wata mata ta zo ita kuma matar ba ansariya ce mutumiyar madina ce da ta zo ko gaisa ta ce ke ina zaki je ta ce wajen annabi nake so in je mara fatawa ta ce ni ma fatawa na zo ke me zaki tambaya wannan ba ansariya ta ce zan da annabi ya jiya na ai sadaka to ina da dan wasu yan abu da dan tana da zan yi sadaka shine nake so in tambayi annabi in ya amince in ba mai gida na dan talaka ne zainab tace ni ma abin da ya kawo ni kenan to ya za yi tace to mu jira ko za mu samu wanda za mu tura suna nan zaune suna jira sai ga usama yana zuwa sai suka kira shi suka ce ka ji tambayar da muka zo da ita bara mu iya zawa mu gaya wa annabi ba kai je ka tambayo mana nan take usama ya zo samu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah ga wasu mata can guda biyu a tsaye annabi ya leƙa ya ce eh, ba shakka na hange su to tambaya suka zo suke so su yi wa'azin da kai na su yi sadaka suna so su yi sadaka amma mazajen su talakawa ne ya halatta su ba mazajen annabi sai ya yi shiru ya ce da Allah wasu mata ne wa'annan masu basira haka zainab ya ce usama ya ce eto eh, ɗayar ban santa ba amma ba ansariya ce ɗayar kuma na santa zainab ce sai annabi ya ce masa wa ayyu zayanib wacce zainab ɗin a cikin zainabobi da muke da su kenan masu suna zainab ba guda ɗaya ba ne sai ya ce masa zainab ce mata abdullahi dan mas'ud sai annabi ya ce allahu akbar je ka gaya wa wa'annan mata idan suka ɗauki sadakar suka ba mazajen su ladar da allah zai bada akan sadakar allah zai ƙara ninka ta kenan kika tallafa wa mai gida me kika yi sadaka sadakar ma mai ninkin lada to ba a yadda ki je ki yi ki masa gori ba ran da ya dan bata ki haushi ki ce da Allah dube ka yanzu kai ana kirga mazaje har zaka sa kanka a ciki to me kake a cikin gidan nan kai dai sanin ka ne ce fanan gidan nan ba da ni ba wataran tukunyar saukewa za a yi yanzu uniform din yaran nan waye dinka musu kudin makaranta da aka koro ba zauna kai ta zara ido ba na ma magana kace baka san inda zaka samu kuɗi ba sai ni ne da na karbi a dashe na na na san ku ne haka kuke akwai waɗanda ba sa yi Allah ya musu albarka masu yi kuma Allah ya sa su tuwo su gyara domin wata ma ba za ta tallafa ba balle ta gore ita yar kamkakam kakam ce in kaga wani ya ci kudin ta boka ne ita boka ya kadai ke cin kudin ta da masu sai da kasa din kide kide da waƙoƙi masu cin kudin ta kenan amma ba me ba hmm. ba ta tallafa wa mai gida ba amma duk wani sabon fim da ya fito daga kano ko kaduna sai ta siyo ke na ji an ce wane ne wane ne ya yi wani sabon fim wacce take ban labari ta ce da ta ga fim din kwana ta tana kuka saboda ban tausayi wai an ce wai wace ce wace ce sai aka yi mata auren dole daga nan <laughs> ka ji an karanta qur'ani ba ta kuka ba amma sai ta zo ana wakar wasan kwaikwayo kuma tana ranga zakai har tana hawaye tana waƙar tausayi take bani a cikin mafarki aka yi ta aike ce sakara ta ƙarshe wai bayan wasan kwaikwayo ne a wasan kwaikwayo ma a mafarki kai Allah ka gafarta mana duk aljanu anguwar a ɗakin da suke kwana to inda ake kida suke so su ci ƙur'ani ne ke korasu su ke ko baki da kasa ɗin ƙur'ani ke kullum kina nan kawai kina rangaza kai kawai wata lalatacciya tana rerawa ana dan wake a silba yaya zan ci shi wai dan wake a silba wai ya za ta ci shi to kar Allah ya sa ki ci ma ne ina jin kunya dole ne in nemo cokalin silba in ci shi da ɗaiɗaya to ki ci da uku uku ma in kin gada ba mun samu nawa na tara Allah ta suma illa bi iznihi katta yi ta yi azumin nafila inda yana gida sai da izinin shi sai da me izinin shi in bai gari ba matsala ba ne amma matukar yana gari ba da maki azumin nafila sai kin nemi izinin mai gida baban su sufiyanu ya ce na'am ta ce in Allah ya kai mu gobe ina so in tashi da azumi kaga litinin ce an faɗa mana akwai falalayin azumi ranar litinin da alhamis ya ce aiko kin kyauta ni dai kin san gobe abubuwa sun mun yawa ba zan iya yin azumin nan ba amma dai zan yi kokari in wo miki cefa ne mai kyau ki dan yi abun buɗe baki mai kyau kin ga ke kin samu lada azumi ni na samu lada ciyar da mai azumi 50 50 shi kenan sai ki dawo azumin ki amma ya dawo kawai daga kasuwa ko daga office ya dan zo wajen ki zai kama ki da wasa ke rabu da ni azumi nake azumi in ya karya wannan azumin ya halatta bai da zunubi a wajen Allah ya halatta wannan azumin ya masa one blow seven die ba ma one die kawai ba an gane wannan mun samu nawa na goma an tarda bil yasiri duk abin da ya kawo mata ta ce ta gode komai kankanta shi du'ar hazzani in ya sayo karbi hannu biyu ke godiya ki masa addu'a karfin sa kenan kar makwabciyarki mijinta ya saya mata super holland ko super wax ko aura ko swiss less ko france less ko english wax ko cote d'ivoire ko diamond ko ko ko ko ke ko mijinki talaka ne bawan allah ya je ya yi buge-buge ya samo miki Nigerian wax yar huntuwa ta 1200 ya kawo Allah sarki bawan Allah ya dauro a bayan kekensa cike da murna yana ga ya jaruntaka yana shigowa cikin gida ya kwala musu karime karime eh zani na sayo miki Allah mu gani tana budawa sai ta tsaki ta hada fuska ta ce ni naga har jikin kai yana rawa ka sayo min zani na dauka wani zanin arziki ne yo yo ashe ma barcin ki ya ja miki ne to <laughs> gaba ɗaya sai jikin sace masa gwiwa ta ce wannan a tamfar mai ɗawi su kakanninmu ba ita suka ɗaura ba su goggo ta ce min wannan a tamfar tun suna ƙanana aka ta yanzu duk duniya ta ci gaba ka rasa ki lalata abin da ya ɗan siyo man shawa baki ce na ɗauka ma biya ka siyo ko dove ko ole ko kawai ko ko kawai sai yanzu ga mai gurguwa ne <laughs> ai ke ce mai gurguwa a duk abinda mai gida Allah ya bashi iko ya siyo ya kawo karbi hannu biyu nuna farin ciki fiye da abinda yake tsammani zaki yi masa addu'a Allah ya saka masa da alkhairi karfafa masa gwiwa ki encouragement sa mai gida yau kuma hada da waine aka shiga haka hazani muka samu Allah ya saka maka da alkhairi yadda mazaje ke wahala yanzu mu ga sunan abinci ma da kira ake yi mu yau gidan nan ba zan iya tuna ran da muka taba sauke tukunya ba bayan haka kuma ka je hazani ka siyo mana Allah ya ba yayanka mata namiji mai kokari wanda zai rike su da kyau kamar yadda ka rike mu da kyau yana hmm, ai baki sani ba ma da na 5 na so na siyo <laughs> amma dai kokari na siyo na 2. gobe idan ya sake zuwa sai ki ga yi kokarin yi miki fiye da abin da ya miki jiya amma ya kawo kin kushe sai ki discourage din sa nan gaba sai yayi tunanin zai miki wata gwaninta sai gaba za ta zama gwaninta ba sai ya fasa kin cutar da kanki kin cutar da shi Allah ka gafarta mana mun samu nawa na goma sha ɗaya Allah to kallifahu ma la yadi katta yadda ta ɗora masa abin da ba zai iya yi ba in bai iya so nama miya kake ce sai an siyo haramun ne in shinkafar gida zai iya kawo bai iya kawo ta gwamnati karki ce sai an kawo ta gwamnati ni wallahi na gaji da riga wannan kana cin shinkafa kana tauna tsako a samu wadataccen lokaci ki gyara ta da kyau ki roki Allah Allah ya sa albarka in zai iya bada kuɗin surfe a surfo in babu a niko datsa a ci ita hakuri matan annabi sun taɓa wata biyu ba amma ɗora tukunyar ba kuma suka yi hakuri ki jira sakamakon ki wajen Allah ranar tashin alkiyama ba saboda shi zaki ba zaki saboda Allah ne sai ki ga Allah ya rufa miki asiri ya sa wa aurenki albarka ya baki ƴaƴa da za su ɗebe miki kewa nan gaba saboda kin yi biyayya ga miji Allah ya albarkaci rayuwarki mun samu guda nawa sha ɗaya na goma sha biyu an tuhusina tarbiyyata auladihi ta kyautata tarbiyyar ƴaƴansa haƙƙi ne mai gida yake da shi ‘ya'ya da kuka haifa ke ke tare da yara ba shi ke tare da su ba wa ke tare da su ke to ki ji tsoron Allah ya zama kin lura da tarbiyyarsu kin lura da me tarbiyyarsu kare ya zama ɗanki a wajen ki yake koyan ashar musamman matan katsinawa kun kware wajen ashar ƙarya nake na kuna da raba ido na san ku kun kware wajen yanzu nan za ta fi so ashar kuma yawancin ashar ta wajen uba kuke ba ku yi ta wajen uwa sai dai a ce dan jaka uba to me yasa dan jaka uba ba ce dan jaka uwa ba uban take so ta zagaya ba ta haushi haramun ne ya zama duk wani mummunar tarbiyya daga bakin ki ke ke samu ki ji tsoron Allah lokacin sallah na yi ki tabbatar da 'ya'yanki sun yi sallah yarki karama koya mata sa hijabi tun tana karama ta tashi ta saba da hijabi ba zai zame mata bakon abu ba koya mata tarbiyya koya mata kamewa koya mata san karatun qur'ani cusa mata kaunar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a zuciyarki danki tun yana karami ba shi tarbiyya yawanci duk ƴaƴan magabata da suka zama abin da suka zama iyayensu mata ne suke kokari shi yasa za ku ga irin kansa 'ya'yanta guda hudu suka samu shahada a yakin kadisiya ita kadai irin su afara ita ce ta taba zuwa fagen daga da 'ya'ya biyar duka 'ya'yanta ne 'ya'yanta biyar suka je fagen daga irin su ummu ammara 'ya'yanta biyu da su ta je yakin uhudu ita tana tsaye nan da takobi ga ɗanta ɗaya nan gefe da takobi ɗayan ta ɗaya nan gefe da takobi ana jihadi idan annabi ya ga wani sahabi wuta ta yi wuta zai danna da gudu ya gudu sai annabi ya ce ya kai mai doki ba mu hana ka gudu ba amma garkuwar ka jefo wa ummu amara tana da bukata sai ya ce ke ummu amara rike sai ya jefa mata shi ya shafa a takumsa ita kuma ta rike baka da hannu ɗaya ga takobi da hannu ɗaya dan tana bala'i anan ɗayan na bala'i anan ita tana ɗauke ba daɗi da arna anan haƙi ne akan ku za ku tarbiyanci 'ya'yanku kin ba ɗanki ba karatun ƙur'ani sai kalle-kallen banza da wofi a shar a bakin ki ya iya ƙarya a bakin ki ya koya gulma a bakin ki ya koya kin bibi a bakin ki ya koya kiti fifi a bakin ki ya koya kutu balbal a bakin ki ya koya gutsuri tsoma ke kika koya mashi tsoguni tashi ke kika koya mashi kin cutar da shi yarki mace kin zuba mata san duniyar tsiya akwai matan da suke koya wa 'ya'yansu mata zina kullum sai ta dora mata talla in bata sayar ba kuma ta hauta da fala ke ban san wace irin sakara ba ce ya za a ce wannan dindikwalan kin gagara sai da shi yanzu ga yar gidan wace ce wace ce saurayi ɗaya yake mata juye to ke samarin ma baki ya sake musu fuska ba sai ki tsaya ki wani burtuntuna da ke wai uwa ce take koyawa yatta ta rinka sake wa samari fuska ta samu saurayi ya rinka mata juye ki cusa mata san duniya shi yasa ga 'yan mata na an gagara aurar da su ana jiran akwati mai taya hmm, in ba sa ba wata kuma za a samu akwati mai kafa kun san akwati mai kafa ran da gaye ya kuma mata cikin shege za a samu akwati mai kafa a gidan mun samu nawa eh goma sha biyu na goma sha uku an tuhu suna ila a ƙaribihi ta kyautata wa 'yan uwansa da danginsa ana so a matsayin ki na mata ki ɗauki dangin miji da ƴan uwan miji da mutunci ki girmama su kar saboda mijin yana son ki ki rinka wulakanta ƴan uwansa da danginsa Allah ba zai bar ki ba a ranar tashin alkiyama akwai mata musamman matan ƴan boko kokari suke su raba mai gida da dangin shi ba bata isa ta zo ta hutu a gidan ba shi mijin amma ita duk kannanta a gidan suke hutu kuma ita ke sa mijin yana ɗaukar nauyin karatun kannanta amma ƙaninsa in zai taimaki ƙaninsa ma ta hana ta ce ya za a ce ka ɗauko dubu talatin ka bashi billahi lazi kai kake sakalta su ya kato kamar wannan a ce sai an bashi amma ita ta sai da za ta yi cuwa-cuwa a ɗauki dubu ɗari da hamsin a tura ubanta a ƙauye amma ta hana shi ya taimaki ƙannansa ta hana shi ya taimaki yayunsa ta hana shi ya taimaki uwarshi da uban shi ba kuma duk shi yasa kuke shiga bokaye ku samu kan miji musamman akwai kuɗi a hannunsa ku raba shi da kowa sai da ku ga dama ku yi da shi shi yasa wani hisabin a ba Allah maɗaukin sarki shi kaɗai san yadda za a yi shi Allah ka gafarta mana idan kina kyautata wa 'yan uwan miji ran da kika samu matsala da shi su za su zame miki security su za su cece ki su za su baki kariya ki rinka girmama su kina mutunta su ba na ce ki mutunta su fiye da shi mijin ba a mijin ya fi su daraja amma su ma ki ba su girman su da matsayin su da Allah madaukin sarki ya ba su ina fata an gane wannan mun samu nawa sha sha uku na goma sha hudu Allah tamna'ahu nafsaha kar ta yadda ta hana shi kanta ya bukace ta da kwanciya ta aure ta ki annabi ya ce akwai mata yan da sannu ina zuwa Allah ya tsine musu albarka almutasawwifat yana can yana jiranta da gangan za ta kirkiro wani tarkace tarkacen kwanuka da shigantaka a waje yana zainabu tana jira ni kadan ina zuwa kayayyakin nan nake hadawa su kwanuka ba a barin su a waje ya shiru ya shiru Sanyin ya sake kwala kira zainabu wai saurin me kake shanyan nan nake kokarin har hada in ya kammala zainabu ta ce da Allah ka jira mana randuna ake rurrufewa da kikife kwanuka da haka za ta yi ta wasa da hankalinsa har bacci ya kwashe shi da ta matso kusa ta ji gwartinsa sai ta kyalkyale da dariya sai ta shigo sadab sadab sai ka ce barauniya ta samu inda za ta rakuba kuma sai da safe ta san kuma akwai yara a gidan su za su riga su tashi dole rungumi kaddara ya tafi kasuwa lahiya ta kalau ba kowace larura wannan ba mata kwarai ba ce in ba ta yi sa'a ba ita za ta koya mijin zina in ya je ɗebo kanjamau ya zo ya kanjama mata kuma to za ta ga bala'i a kanjame a duniya a kanjame a lahira idan namiji ya buƙaci matarsa dole ta ansa masa annabi ya ce idan namiji ya kira matarsa zuwa ga shimfiɗarsa taƙi ya kwana da baƙin cikinta to wanda ke sama shine Allah zai kwana yana fushi da ita ba zai huce ba har sai sanda ta samu yaddar miji. mace idan mijinta ya kira ta annabi ya ce ko ana kan sirdin raƙumi ne to dole ta ansa masa sai in shi ya ce a sauko ƙasa a wani hadisi annabi ya ce mace idan mijinta ya kira ta dole ta ansa masa ko da tana kan tanda tana toye masa kun san masa in an zuba in kasan yayi ai kun ga za a dan sa salmi a dauko a juya ko saboda shi ma saman ya gasu ta zuba kasan ya fara gasuwa sai ya bukace ta ba dama ta ce to jira in juya in tsame wannan wacce na saka kar ta kone a cikin biyu ta zabi daya ko ta sauke tandar ko ta batta ta kone shi dole on the spot walfauru da gaggautawa fararun farilla ne aje an sa bukata shi amma wannan sai tana son aljanna ta yanzu akwai matar da sharadi ne in bai siyo mata tsire ba ma to ba za ta kwanta da shi ba in yayi magana ta shamur ya na ganke ke wani shan murta sai kai ma ka sani tun da ranar nan nake magana tsiran nan ka ai kafi karfin shi ba baka da shi ba to tun da abin ya zo mugunta ne sai dai a kwana haka ita ta kamata ita kadai ce a gidan ya bukata in ta nema wajen miji bai biya mata ba hanyar da za ta yi fanishin ɗinta shine ta karba ciwo shimfiɗarsa Allah ya bashi kuɗi ya mata amarya guda uku a rana daya matsiya ce kuma duk Allahu akbar <laughs> mun samu nawa na goma sha biyar Allah ta sa'alhu talaq da yadda ba ta haushi karta idan ta ce ka sake ne karta ce me akwai mata in tambayin saki dan abu kaɗan kai saurara ka ji ai namiji ba uba bane ka sake ni mana to sai me maza sama da ɗari suna waje suna jira ka kalle ni mana Allah ka gafarta mana haramun ne ki ce mijin ki sake ki idan an samu matsala da ta gagar warwarwa akwai hanya da musulunci ya bi ya tsara wacce ake bi a warware wannan layin da kika dauka ba shine layin da ake warware matsala ba Allah ka gafarta mana ya ku bayin Allah ina addu'a Allah ya baku ikon kiyaye wa'annan abubuwa guda goma sha biyar a zamantakewar ku da mazajen ku Allah ya sa wa rayuwar ku da mazajen ku albarka Allah ya zauna da ku lafiya a dajin ku ƴaƴan ku Allah ya tarbiyyantar da su tarbiyyar musulunci wacce tsakaninta da mijinta akwai rikici Allah ka daidaita su wacce ɗanta ya fandare Allah ka gyara mata shi wacce mijinta ya murɗe Allah ka shirya mata da shi wayanda suke gidan haya Allah ka mallaka musu nasu wayanda suke kokuwa da masara wata ran suka da masara wata ran taka da su wata ran ai zubar gade Allah ka buɗa musu ƙofofin alkhairi su zauna cikin rufin asiri wacce ita kaɗai ce a wajen mijinta sai ka ce fitilar besfa ya Allah ka buɗa wa mijin ka turo mai kuɗi masu kauri a wannan satin ya mata amarya guda uku su zama su hudu walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum ajratan أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا